Rayuwa ta lalace, an kama samari da 'yan mata har 34 suna teƙar rawa tsirara a jihar Gombe. Ƙasar Amurka ta ba da umarnin dakatar da TikTok a jihohi bakwai kan zargin satar bayanan sirri. Za ku ji yadda aka yi fashin miliyan 61 a ofishin sakataren gwamnatin jihar Katsina. maimuna mai zol yau ta fito ta yi magana ta ƙarshe kan mijinta na bogi wato muhammad mai zol da kuma masoyanta 'yan tiktok waɗannan wasu samari ne maza da mata galibinsu 'yan kimanin shekara 13 zuwa 19 kuma mutum 34 jami'an tsaro na hukumar civil defense reshe jihar gombe suka kama suna rawa batsa a wani gidan karuwai mai suna bristol kashi 80 cikin waɗannan matasa an kama su ne suna rawar tsirara babu kaya a cikinsu. babban abin mamaki kuma shine wasu da ake ganin manya ne ko masu fada ji a garin ana zargin cewa su ne masu tallafawa da ba da kariya ga wannan aikin a shararancin tabbas idan ana aikata irin waɗannan ayyuka kuma kowa ya ja bakinsa ya yi shiru hukuma kuma ta ki ɗaukan mataki to fa abin da zai biyo baya ba zai yiwa kowa daɗi ba ne kam a wace irin al'umma muke rayuwa ne kam Allah ya saka kwamanda na Nigerian Security and Civil Defense Corps reshen jihar Gombe da alkhairi. Allah ya kara masa taimako da kariya da shauran mataimakansa na kwarai. Allah ya kiyaye mana zuri'a, Allah ya sa mu wanye lafiya. galibinsu 'yan kimanin shekaru goma sha uku ne zuwa goma sha tara jami'an tsaro na hukumar civil defense Nation jihar gombe suka kama su suna rawar batsa a wani gidan karuwai mai suna britold an ce kashi 80 cikin waɗannan matasa an kama su ne suna rawar tsirara babu kaya a jikinsu ana kuma zargin wasu daga cikin manyan jihar masu fara'aji su ne masu tallafa musu da ba da kariya kan abin da suke aikatawa in dai har wannan labari ya tabbatar da gaske ya kamata adali mai girma gwamnanmu na jihar gombe mai kishin al'ummarmu da kishin addininmu alhaji muhammad ino yahaya da ya gaggauta sawa a gudanar da bincike tare da ɗaukan mataki a kai domin idan aka yi shiru nan gaba ba mu san matasa nawa za a lalata ba ba mu san irin masifar da bala'in da za su faɗo a jihar mu ta gombe ba muna fatan mai girma gwamna zai kafa kwamiti mai ƙarfi a gudanar da bincike a kai tare da ɗaukan mataki da gaggawa rundunar 'yan sandan jihar katsina ta ce akwai makirci a harin da aka kai cikin garin katsina har aka yi fashin kuɗi naira miliyan 61 na ofishin sakataren gwamnatin jihar katsina rundunar 'yan sandan jihar katsina ta bayyana shakku game da yadda aka ce an tare wata mota cikin garin katsina har an yi fashin naira miliyan 61 wanda kuɗin na ofishin sakataren gwamnatin jihar katsina ne. a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne idan za ku iya tunawa wasu barayi da ake zaton 'yan fashi da makami ne suka biyo wani ma'aikaci mai suna aminu darma wanda ma'aikaci ne a ofishin sakataren gwamnatin jihar katsina inda 'yan bindigar suka yi masa tarba-tarba har suka harbe shi a hannu sannan suka kwace kudaden da ya dauko a cikin mota bayan ya fito daga bankin access bank da ke garin katsina dauke da kuɗin har kimanin naira miliyan 61 wanda yanzu haka yana kwance a asibitin da aka mai da shi da ke can abuja sai dai kamar yadda majiyar motar ta rawaito kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina sp gamba isa ya ce akwai alamun lauje cikin naɗi duba da yadda mai ɗauko kuɗin ya fita shi kaɗai da kuma yadda 'yan bindigar a hannu kaɗai suka harbe shi kuma suka kwace kuɗaɗen baki ɗaya a ƙarshe rundunar 'yan sandan ta ce za ta zurfafa bincike in har kuma ta gano gaskiyar al'amari duk mai hannu a cikin wannan badakala zai ɗanɗana kudarsa. sai kuma batu kan yadda wato rikicin china da amurka yake kara daukan sabon salo yayin da amurka ta umarci wato kamfanin google da kuma kamfanin app store akan cewa su gaggauta rufe ko kuma toshe kafan nan ta tiktok musamman akan zargin kasar china da amfani da tiktok din wajen su musu satar bayanan sirri to da kasar china ta musanta hakan kuma ta ce ko da ofishinta da ta buɗe a china wato ta buɗe ne ba kuma 'yan china ta zuba suke mata aiki ba face wato 'yan asalin ƙasar amurka ga dai bayani daga wani shahararren ɗan tiktok kwana hudu suka rage kowa ya san inda dare ya masa a tiktok a halin yanzu kasar america ta ba kamfanin google wato masu play store umarni da kuma kamfanin apple da su cire application din tiktok daga manhajar su na kan kan kan kowa ya sani tiktok kamfanin china ne kuma kowa ya sani google da kuma kamfanin apple duka kamfanin america ne ba sai an ƙara maimaita muku karatun ba america da china ba a ga maciji kuma ba sai an ƙara tabbatar muku da cewa ba tiktok shine wanda ya kashe wa facebook instagram kasuwa ya janye musu jama'a kuma idan kun kula yanzu instagram masu suke su mai da shi kamar tiktok ya zama cewa ba a uploading hotuna sai dai a dinga sa videos da kaɗan da kaɗan kun kula yanzu instagram sai yake koma kamar tiktok domin suna ganin kamar tiktok ya kwase musu jama'a To mu koma kan bayanin farko. ƙasar Amerika ta zargi TikTok da satar mata bayanai wato datas. Well, mutane da yawa suna cewa kishi ne da hassada domin suna ganin kamar TikTok ya kwashe musu jama'a suna so su kashe TikTok. Su kuma kamfanin TikTok sun fito sun ce ba sa amfani da bayanan Amerika. Hasali ma sun ce suna da office a Amerika, kuma 'yan Amerika suka dauko suke aiki a cikin office ba wai 'yan China suka dauko daga China suke aiki a cikin office ɗin ba. To idan aka goge TikTok mu ma abin zai shafe mu domin muka san ba ta da wata manhajar da zamu yi downloading application. Dukan mu kacokan mun dogara da Play Store da Apple. Ta inda kuma mutane suke kara tabbatawa da cewa kamar Amerika tana wa China hasada ne. Shine idan har suna zargin TikTok da kwasan bayanan kasar su me yasa ba su hana TikTok a kasar su kawai ba su ce su hana a duniya baki daya. Idan har ba su san TikTok su cire shi a kasar su kawai mana su bar mutane. To amma kun san halin Amerika a har kullun su take ta ita ce a sama tana mulkar kowa a duniya. daga zarar an goge shi daga play store na wayan kama zai nuna maka ya yi expire kamar yadda whatsapp yake expire a waya kuma shi kenan an hana ka yin tiktok kamar yadda na gaya muku zuwa 8 ga watan july aka ba su cire shi za ta iya kafin kana hudun nan a sasanta a fito da wani tsarin amma dai abin da muka sani a halin yanzu ne nan da 8 ga watan july za a goge tiktok daga play store da kuma app store to allah ya samu dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayyuhal ikwana ina muku fatan alkhairi wannan shine ranar conclusion in aka ce conclusion ina nufin end of discussion duk da dai ban iya turancin ba ku ya haƙuri turawa yau na zo in roƙe ku masoyana followers ɗina duk da dai ba wayau na ko dabara na ya sa kuke so na na roƙe ku da girman Allah in kuna wa darajar ya lillahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq duk wanda ya san yana ƙaunata tsakanin shi da Allah kar ya ƙara kira mun maganan zol ko sunan zol a feji na kuma idan dan Allah yake ƙaunata ya je ya yi bulokin ɗin zol don ma ya daina gane shi kuma duk wanda ya san yana ƙaunar zol ya yi bulokin ɗin na da gaggawa daga kai ya ƙara ma kallo na bare ya yi mun magana saboda duk wanda ya ƙara mun magana zol Allah ya isa ban yafe mashi ba kuma ba zan taɓa yafe mashi ba saboda ni yanzu ba ta zol nake ba ta masoyina angona muradina musaddiq idan kuma kun zama masu ɓata sunna kamar yadda ya zaɓi ya tutiya da alfasha duk musulmin kwarai ba a san shi da tutiya ko da alfashan ya yi ya fito ya ce ya yi ba to idan kuma kun zama irin su to ku ci gaba da mun maganan zol saboda mijina ya umarce ni my husband to be ya ce kar a ƙara haɗa sunana da nashi ni na yanke alaƙa ni na fito na ce muku zol masoyina ne na haɗa sunan shi da na wato yau na ce muku ba ni ba shi har abada kuma yau zan yi blocking ɗin shi idan kuka ji na ƙara ambatar sunan shi ku yi blocking ɗina ni kaina na faɗa muku haka magana mun yi aure ba mai aure ba Shaidu na dai sun tabbata kuma mai hankali ya san ba a wasa da aure in dai aka gabatar da shaidu aure ko da wasa ne ya ɗauro da sadaki to saboda haka duk wanda yake ganin ban yi daidai ba ko kuma na aikata alfasha to ya ɗau hukunci idan ya isa da ni yana da shaidar cewa kuma abin da shi zot ɗin yake tutiya da shi cewa haka muka yi to ya ɗau hukunci a kaina ba kaina farau ba kuma alhamdulillahi da shi ɗin ne saboda haka wannan ce magana ta ta ƙarshe yau zan yi bulokin ɗin shi duk wani abu na shi zan cire a feji na ba na son shi ba na shi kuma ban so a ƙara kira min suna zol duk wanda ya ƙara ce min me zol ma ban yafe mai ba magana kuma hoto ba hoto ba ko ba ni ba ce ko ni ce can ku je ku ƙarata. na gaji da wannan ishu ɗin. to ina muku fatan alkhairi Allah samu wani lafiya shine magana